الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قار جدد أبو ديمو الله سبحانه وتعالى بساني إمومي دهيك من وندباس بإياتا باسا كبتبوا muna ƙara neman gafararsa a bisa kurakuranmu da zunubanmu da mu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rusa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to kamar yadda muka yi jiya mun san waɗanda za su fara gabatar da kalman su su ne 'yan rukuni na farko to Allah bai kaddari zuwan su a jiya ba to yau insha Allah ga dan uwa da yake tare da su zai gabatar da nashi insha Allah tabaraka ta'ala sai mu ji amma za ka haukanci za ka yi shi ko شيء نعمل صوت صوت بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. game na shari'a to ga abinda suka faɗa kan mala'iku kai ne za ka ɗaga muryan ba laifin wannan ba ne kai ne za ka ɗaga a cikin kudurin su a cikin kudurin a cikin kudurin su a cikin su a cikin akidan su a kan imanin a kan imani da mala'iku sun ce an halarci mala'iku da hasken imamai goma sha biyu na ɗaya kenan na biyu sun ce an halittu mala'iku dubu saba'in da hasu kusan ali radiyallahu anhu suna neman masa gafara nan ku kuma wasu daga cikin mala'iku an halitta su ne da su yi duka a kan kabarin sai na ku kuma babu wani mala'ika a sama ko a kasa sai ya nemi izini daga Allah don ziyarar kabarin husaini na biyar kuma su malayu ba su da abinci ko sha sai su talaki ga ali da jallabuna su malayu sun yi kwaɗayi don su ga ali sai allah ya halitta wani mala'ika da haske a turar kwaɗayi na ali kuma wannan kuma waɗannan mala'iku kowane juma'a mala'iku 70 saba'in ne suke ziyarar kabarinsa idan mala'ika na shida kira na bakwai idan mala'ika suna fada a sama sai sai na jibril so kafa ya ko an zuwa sama don saboda ya sunu tsakanin mala'iku na takwas idan in shiha suna gana wa da junan to mala'iku za su ba su waje ba za su rubuta abin da suke faɗi ba sai bayan sun gama to Allah ubangiji ta la khairan To alhamdu to alhamdulillah Allah ya saka wa dan uwa da alkhairi masa albarka ya ƙara masa buɗi da fahimta a abubuwan da ya tsamo mana kenan daga shafi na ɗari da goma sha hudu zuwa ɗari da goma sha shida ya yi bayani ne a kan matsayin mala'iku a wajen 'yan shi'a kamar yadda ya ce a aƙidan 'yan shi'a ke dukkan mala'ikun Allah an halice su da haske ne mun sani kamar yadda manzon Allah da hadisai ingantattu suka tabbatar mu 'yan adam an halice mu da ƙasa aljanu an halice su da wuta mala'iku kuma an halice su da haske ne amma yin suka ce to hasken nan da aka halici mala'iku da shi haske ne na limamansu da hasken limamansu ne aka halici mala'iku su kuma suna nan a ƙasa su limaman an gane kenan eh da ƙasa ne tun da yan adam ne ko ba haka ba tun da yan adam ne kuma ga su muna ganin su baka irin dan muka gan su to amma sun ce da hasken limamai ne aka halicci mala'iku na ɗaya kenan sannan na biyu Allah ya halicci waɗansu mala'iku har dubu saba'in da hasken fuskan sayidina Ali kawai su an keɓance su sakamakon an halicce su da hasken fuskan sayidina ali su dubu saba'in nan to takawa menene ake cewa a hausa eh? akwai wani abu tukunci ba kyauta tukunci to sai Allah ya keɓe waɗannan mala'iku dubu saba'in ɗin aikin su kawai su rika neman masa na Ali suna neman masa gafara tunda sakamakon an halice su da hasken fuskan shi to sai su taka masa da menene da nema masa gafara su kawai Allah ya keɓance su ne su dubu saba'in ɗin nan kullum suna cewa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta Ali Allah ka gafarta masa sayyidina Ali sannan na uku kamar yadda ɗan uwa ce ɗin, akwai mala'iku su kuma dubu hudu wanda kawai Allah ya halicce su ya aje su a kabarin sayyidina Husaini kullum suna zaune a wannan wajen cikin kura butsu-butsu da gashi butsu-butsu a cuccukuɗe yadda za ka zama tafiye din nan baiwanka kamar yadda aka sifanta mala'ika din nan ko a ah, ash'aka agbara to haka mala'ikun nan su dubu hudu an aje su a kabarin Husaini kawai su aikin su kenan su rika kulawa da kabarin sannan na hudu yace babu wani mala'ika cikin sammai ko kuma kasai face suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yana ba ya ba su izini su rika ziyartan kabarin Husaini waɗannan na sauka waɗannan na hawa waɗannan na sauka waɗannan na hawa har ranar tashin kiyama kullum sun je ziyartar kabarin Husaini sannan mala'iku dalilin da ya sa ba sa ci ba sa sha to yi wa sayidina aliyu ne salati a madadin abincinsu da abin shansu da za su yanke daga masa salati sai su mutu kamar sai ne ka yanke daga cin abinci ka yanke daga shan ruwa mai ya rage ma mutuwa to abin da yake raya su kenan shine madadin abincin da suke ci kullum yi wa sayidina ali wato salati sannan ya ce mala'iku sun kai wato kukansu wajen Allah subhanahu wa ta'ala ce su suna so kullum fa su rika ziyartan a sayidina Ali saboda suna so su rika ganin shi saboda tsananin soyayya da ƙauna da suke masa sannan kuma ga sayidina Ali din nan ga distance ga mala'iku can sama ga shi nan kasa sai Allah ya zaɓi wani mala'ika ya halicce shi a suran sayidina ali kawai yake to gashi nan kusa da ku kawai ku rika ziyartar shi kawai a madadin sayidina ali din to shine mala'iku dubu saba'in ne suke ziyartar sa kowace juma'a kun tuna haka muka yi mala'iku dubu saba'in suke ziyartar shi kowace juma'a sannan na bakwai din shine idan mala'iku suka yi fada a tsakanin su sai subhanallah suka bata suka yi fada a tsakanin su to jibrilu shugaban su din sai ya sauko kasa ya dauki sayyidina ali maza maza ya haura da shi ya je ya sulhunta su ya musu fada ce kai ku dena ku dena kai sai ya dawo da shi sai ya koma shi a ta a matsayin su na shugaban shi ma duk ba zai iya sulhunta su ba <laughs> ina fata an gane to? na takwas yace a yace kamar yadda ya ce idan yan shi'a sun gana suna tattaunawa suna magana irin ta sirri din nan sun koma gefe to mala'iku ma za a ce a bar wajen kawai za ce mala'iku masu rubuta zunubi da masu rubuta lada ko kalma ko menene za ce gaba ɗaya su bar wajen su bar su su gana kawai kar a rubuta komai da suke faɗa ina fata an gane ko saboda haka su Allah ya sisirta su kawai ya sanya musu samaki ba a je kar a ji abin da suke faɗa balle ma a rubuta ina fata an gane to kun ga wannan wato aqidan su game da mala'iku kenan Allah ubangiji ya saka wa dan uwa da alkhairi Allah ubangiji ya kara mana da akwai ni dan uwa shi ma muna roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala masa albarka shi ma je internet kamar yadda nake faɗa kullum idan muka faɗi abu mutum ya je ya yi drowsin ya duba ya duba ya ga abin da muke faɗa haka ne ko ba haka bane domin in ka shiga intanet manya-manyan malamai ne na duniya suke suke sanya abin nan ɗin matukan mutum bai kuskure ya fada na website na yahudawa ba ina fata an gane to shi ma Allah ubangiji ya saka mana da alkhairi ya saka masa da alkhairi ya shiga ya ciro mana wato aqidun shi'a wajen ɗari da da goma cif ɗari da goma ina fata an gane ko a shi ma ya jero su ɗin yadda na yi bayani a jiya da farko ya fara da matsayinsu game da kalman shahada matsayin shi a game da kalman shahada sannan kuma a ƙarƙashin shi akwai wato menene zan ce bayanai ko point da ya cire har talatin da hudu sai matsayinsu game da Allah matsayinsu game da alkur'ani matsayinsu game da annabawa da annabi da sahabai matsayin imama kalman imama bi ma'ana shugabanci a wajensu menene ma'anan imam da matsayin imam a waɗannan su ne shi ma ya ciro Allah abin ya saka masa da alkhairi ya kawo yanzu abin da za a yi da izinin Allah zan raba hudu a farko nan hudu a tsakiya hudu a can baya su goma sha biyu ne ya kama mana saboda haka a yi haƙuri wanda yake so shi ya ba da shi ma shi gudunmawa wajen fotokofi a ƙara raba wa ‘yan uwa alhamdulillahi wanda baya jin turanci sai ya yi haƙuri har ka karɓi abin da ba za ka karanta ba ka haramta ma mai karanta kai ka je ka ajiye shi ina fata an gane ina eh, akwai alhaji modu a nan na nan jama'ar ka na nan sha Allahu nan ta so rashi nan nan haka nan tsala ji nan gurufin nan kenan sai can wajen su ba a salisu na jin ake bari mu fara ta hannun dama staff da shi can mai abin nan yawa zuwa sai ne zuwa bakin window can yawa group yawa su ba ba shakima wanda dai in za ku za ku photocopy ku dan rarraba shi a wajen na'am to Allah ban yi saka da sai ka karba daga group din nan ustaz wai muke gani ana wanda ke regular yawa malam yawa can kenan ustaz can insha Allah ina jin nan akwai daya so abdullahi nan wala abdullahi so abbas to daga nan zuwa can wa zai na jikin bango can ba kai musu jikin akwatin sanyin nan can sai ɗayan shi ma su hudu da turanci ne wanda ya ga zai ɗan eh, buga na kusa da shi su samu alhamdulillahi, shi ya shiga ya intanet ɗin ya bugo mana kofi goma sha biyu sha biyar na ɗauki ɗaya ba sha biyu nan Allah ubangi ya saka da alheri kuma duk wanda ya ga zai iya mika wa ƴan uwa musamman ƴan uwanmu da suke aikin gwamnati su menene wanda ta sani da yake da turanci ne sai ma kana da lada addalu alal khairi ka fa'ilihi insha Allah to Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau 23 daidai ga watan Jumadal ula na shekara ta 1437 Hijiriya wanda ta yi daidai da uku ga watan uku shekara ta 2016 miladiya jiya muna bayanin irin yadda suke ɗaga martaban a imma ko imam imam din su shugabannin su suna ɗaga martaban su daga baya idan eh, bari mu dan yi reverse mu tuno suka ce na farko matsayin imama tana daidai da annabci ko daidai da annabci fada da fada so imam da yake wannan position din yana daidai da annabi kenan kafaɗa da fada sai na biyu suka tsara tsada suka ce kai matsayin imama wato wannan position din na a kira mutum imam a cikin shi'a ya fi daraja ya wuce ma ya zarce ma matsayin annabi annabta suka ƙara kuma ɗagawa suka ce yana daga cikin ginshikan addinin musulunci da imani wanda ma bai da shi bai da imani bai da addini sannan kuma na hudu suka ƙara kuma ɗaga abun suka ce kai mafi girman abin da Allah ya aiko annabawa domin shi shine menene shine tabbatar da imama domin tana daga cikin rukunan ma musulunci har ma mun duba ma inda suka gabatar da ita akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka share wannan kalmar shahada suka mai gurbinta da imama sannan na shida shine za mu tashi yau suka ce annahal islamu kulluhu ita ce ma musulunci ma gaba ɗaya in imama kaje da shugabanci shugabancinsu shine ma musuluncin ma gaba daya da can an ce rukunan musuluncin ne to nan shine islam din ma gaba daya in shall kawai iftarau sun kirkiro hujja da magana bisa wannan suka danganta ta ga albaqir wane ne albaqir wane ne albaqir ne muhammad bin ali abu ja'far fi qaulihi wai ya zo fassara wannan ayan ya fassara musu waɗannan ayoyin kamar haka wai inna dina inda Allahi al lalle tabbas addini a wajen Allah shine addini mai musulunci musulunci kuma shine total submission ka mika wuyan ka gaba ɗaya ga Allah kawai baka da option sai abinda Allah ya ce ka yi to suka ce inna dina inda al-islam wai addini na gaskiya tabbatacce a wajen Allah shine miƙa wuya ga imamu Ali gaba ɗaya miƙa wuyanka gaba ɗaya ka yi wuyan wuyanka gaba ɗaya da shugabancin sayyidina Ali ka miƙa wuyanka gare shi sai yanda yi da kai Tsala ai a taslimu ma'anan miƙa wuya li Ali bin Abi Talibin bil wilaya ka yadda da shugabancinsa ka miƙa wuya gaba ɗaya kawai kar ka ja in aka faɗa maka wani abu game da shi wannan maganar tana nan a cikin wato sharhi na biyu can ƙasan littafi manaƙibu ali abi talibin manaƙib shine falala falala da kyawawan kifofi na gidan iyalan sayidina ali mujalladi na uku shafi na ɗaya. waftarau suka sake kirkiran kuma wata magana suka danganta ta ala zainul abidin Wani ne zainul abidin na'am zainul abidin cikin limaman can guda abin nan shine aliyu bin al-husayn aliyu bin al shi shine direct bayan al-husayn sai aliyu bin al-husayn sun ce wai shi ya faɗi wannan magana da shi da ja'far sadiq alaihi masala qala wai sun ce ma'anan udkhulu fi silmi kafatan ayan nan da Allah yake cewa ku shiga cikin musulunci nan gaba daya 100% har mutum ya shiga 70% 30% shi wani abu na musulunci baya ciki no to bi ma'ana wai udkhulu fi silmi kafatan wai ku shiga cikin musulunci nan wajen yadda da shugabancin sayyidina Ali gaba dayan ku kar wani ya fita udkhulu fi silmi kafatan ai fi wilayati aliyin wajen shugabancin ali ka yadda shi ne farko kawai ba wani shugaba da ya gabace shi daga annabi kawai sai shi sallallahu alaihi wasallam shi ma ka duba manaqibu ali aliyin din shafi na mujalladi na uku shafi na saba'in saba'in eh, shida da 672 wancan maganan kuma the same littafi same sati amma sai dai wancan a mujalladi na uku shi ma sai dai wancan 671 ne wannan kuma 672 waftarau wannan shi ne shi ne footnote na uku ko alkasima malam ya ce ga raddi raddi game da wannan maganganun da suka yi na cewa imama tana daidai da annabci imama ta fi annabci daraja imama ita ce maɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci wanda ya mai gurbin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda take kai ita ce ma musulunci gaba ɗaya yace rawa shuyukhu shi'ati shi shi'a da kansu sun ruwaito maganar da ta ƙaryata dukkan wancan maganganun da muka karanta sun ruwaito ya ce anna amiral mu'minina aliyan lalle amirul mu'minin aliyu radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala ga abin da ya faɗa wa mutane lamma aradahu nasu ala ala al-bai'ati ba'da istishhadi amirul mu'minin Usman radiyallahu anhu Mun san sayyidina Usman bayan ya rasu ne an kashe shi ko shine sayyidina Ali yayi takin over sannan shi din ma in mun tuna a littattafan tarihi jama'a ne suka yi rikin consensus suka yi mitin suka yi consulting juna suka tuntuki juna wa ya dace zai jagorance su bayan dina Usman muhajiruna da ansar duka suka yi mitin sai suka ga babu kamar dina Ali gaba bayan Usman mun san da suka zo suka kira shi yace shi bai so bai so a bashi shi kadai yayi ibadarsa bai so ya jagoranci al'umma su suka tirsa shi kuma suka ce masa sun yi ittifaki a kai shi kuma sai ya amfani da hadisi manzala idan har jama'a suka yi ittifaki a kanka suka yi shura aka zartar da cewa kai ne bai dace ka saba ba to ga abinda sayyidina ali ya faɗa musu a lokacin lamma aradahu nasu lokacin da mutane suka nufe shi suka je wajen shi alal bai'ati cewa fa shine za su yi wa mubaya'a بعد Usman أمير bayan shahada mutuwar shahada ta متور شهادة تسيدنا عثمان دي رضي الله عنه ga abin da yake musu in bracket da'uni ni ku kyale ni ku kyale ni don Allah ku fita harkata waltamisu ghairi ku je ku nemi wani na ku je ku zaɓi wani fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun suka mu ina fa muna fuskantar wani al'amari wanda yake da fuskoki daban-daban wa alwanu da da launuka daban-daban suna cikin matsala da bala'i da fitina fitine daban-daban la taqumu lahu alqulubu wanda zukata ba za su iya daukan shi ba wala tasbutu alaihi al'uqul wanda hankali ba zai iya yarda da shi ba wato al'amura sun dame an kashe sayyidina Usman a Madina ana musulmi ana kaza kaza ce kai kamar Allah na tuba an saki laka wanda Najeriya na ta rikice economically da bangaren tattalin arziki bangaren menene sai aka danka aka lafta Buhari gaba yanzu ba duka abun shi ake cewa ba an manta cewa an wawushe treasury gaba ɗaya na ciki da waje lokacin kafin ya hau duk an mance ko kobo ba a bari ba ko ba haka ba sannan an yashe nan an yashe nan an kwaba nan an rikirki ta nan abin nan sai aka ba shi yanzu ba gashi shi ake kimiya ana zanga-zanga ba misali wanda ba su da hankali na fata an gane to shi ma yace yanda abun ya kwabe a yanzu shi dina ali yanda abun ya kwabe ya rike yace don Allah su bashi su bashi su nemi wani can yayi shugabancin shi baya interesting baya so yake muna cikin wani yanayi mai fuskoki daban-daban da launi abubuwa masu launi da canjawa daban-daban fitinu wa innal afaqa qad aghamat yake ko ina yanzu ko ina ka duba sama hadiri ne a daure wal mahajjata tanakkarat mutane sun ki bin hanya na kwarai wa alamu ku sani anni in ajabtukum idan far kuka tirsasa mani na karɓa muku abin da kuke so in nan rakittu bikum ma a alamu ni fa zan tirsasa ku in ɗora ku ƙarfi da yaji akan abin da na san shine sunna tafarki na daidai ko ba haka ba kamar ka ce to in fa kuka ɗora ni fa to duk mai sata ya da da ko kuma ya je gidan yari da ka musu conditions in fa kuka abin nan fato lalle za a bi hanya dole a dawo kan hanya a bi hanya ya ba su condition walam asghi ila qawlil qa'il ba zan taba saurarawa maganan mai magana wai na neman alfarma ba wa atbil atibi ba zan taba damuwa da zargin mai zargi ba wa in taraktumuni idan kuma kuka bar ni kuka nemi wani can kuka bar ni to fa ana ka ahadikum sai zama to daya daga cikinku amma idan har kuka tirsasa ni fa kuka ɗora ni to dole fa sai na tirsasa ku kun bi hanya wanda ya bauɗe fa sai ya da hanya kuma ba zan saurari neman alfarman mai neman alfarma ba sannan ba zan kula da zargin mai zargina ba matukan abinda Allah da manzonsa suka bari ne nake so in ɗora ku a kai wa la'alli asma'ukum idan kuka bar ni kuma hewan zamanto kaman ku zamanto in muku da'a mai sauraron ku mai jin ku wa atwa'ukum mai muku da'a liman wallaitumuhu amrakum ga dukkan wanda kuka nada ya zamanto shine jagoran mu to ni zai zaman zan zamanto masa sam'an wa da'atan zan zamanto mai ji mai biyayya a gare shi wa ana lakum waziran ni na yadda in zamanto ministan wanda za ku naɗa khairul lakum minni amiran shi zai zamanto muku alkhairi akan in zamanto amir ku naɗa wanda duk za ku naɗa ni na yafe ni dai a ko a minista aka ba na karɓa amma idan har kuka bani amir to fa abubuwa lallai fa dawa da ku gaskiya waɗansu ba za su zo ba kamar yadda muke din kamar yadda muke din ina fata an gane ko yawwa wannan shi ne shi in kuka bar ni a minista kai to kun ga ni ban da fawa irin na shugaba amma in har kuka naɗa ni shugaban nan fato abinda jama'a ba sa so na rashin tsari fa to babu shakka sai na kawo tsari sai na mai da mutane hanya duk wanda ya saki hanya sai ya dawo da Allah a nan mai wannan maganar ta nuna su suka ruwaito shi a littafin su gashi sharhi sharhu na Hajil balaga na hajjul balaga idan ka duba mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da uku babul muhtari min khutabi amiril mu'minin a ƙarƙashin babin zaɓaɓɓun hudubobin sayidina wato aliyu radiyallahu anhu wa awamiruhu da umurninsa a nan ne ya faɗi wannan idan muka duba wannan maganin da su malaman shi'an ne suka kawo ta don allah bai nuna jama'a bane suka zaɓi sayidina ali kaga ba nassin qur'ani bane ba ma wata wasiya ta annabi bane ba wani nassi daga qur'ani ko daga Allah ko abin mutane ne suka zauna suka yi mikin suka biyo shi da abun suna tallata masa shi kuma yana me yana gudu har ma yana roƙo a bashi har ma yana roƙo a bashi ashe da wasiyi ne na Allah da nassin alkur'ani Allah yayi wasiya shine ta za a iya jada da Allah to babu wasiya kenan jama'a ne suka nemo shi suna bin shi yana gudu suna bin shi yana gudu da yaga za su kamo shi da sai ya tsaya ce ku kawo ku kawo to kaga ba zance abu ko mutane ne suka yi shawara suka naɗa shi akan baya so akan yace a ture a bama wani ma to ta ya za a yi a ce Allah ne ya yi nasti ya saukar da nasti manzo Allah ne ya yi mai wasiya gashi gashi kuma a zo ya ce ya ya saba umarnin Allah ba zai karba ba ya saba umarnin manzo Allah ba zai karba ba ya ce kuma a tura ma wani wanda ba shi bane Allah da manzon sai suka ce a bawa ko ba ku gane ba to wannan magana duk ta karyata maganganun su na ce duka kuma ku duba don kaskantar da kai yace shi ya da duk wanda aka nada zai zaman to as-sam'u wa ko mai ji mai biyayya da ladabi a gare shi ba shi ya san lallai wani zai iya yi ma sama da shi kuma zai rintsinar da kai ya masa biyayya fa hadha an shi yasa mawallafin littafin yace wannan magana ta sayyidina ali ya dullu tana nuna mana ala anna aliyan lallai shi aliyu ina ake lam kun mansusan alaihi babu wani nassi da ya tabbatar da bil imamati da cewa ne zai zamanto jagora min jihati rasuli ta bangaren manzon Allah sallallahu wa illa inda akwai din to lama jaza lahu radiyallahu anhu da bai halatta a gare shi ce da'uni ku kyale ni waltamisu gairi ku je ku nemi wani na da bai dace faɗi wannan magana ba ko ba haka ba domin Allah ya ce wa man yuti'ir rasul faqat ata Allah na'am ati'u Allah wa ati'u rasul ta ya za ko manzo Allah ce shine wasi shine magajin shi shine kaza kaza sannan lokacin ya zo kuma ya ce da'uni ni ku kyale ni ku nemi wani na kaga da ya saba manzo Allah kenan wanda yake nuna babu nafsi kenan fa hada an-nafs al-qudusi wannan nassi ne kudusi da kaga hadisi ne kudusi ai fi i'tiqadi shuyukh shi'ati a wato a su a wajen aqidan shi'a wannan nassi ne na kaman hadisul kudusi ya hajimu kullama banahu shuyukh rafida wannan nassin ya rugurguza dukkan abinda shi'a rafibawa suka gina min al na daga karairai haula da awin nasi kan cewa akwai nasoshi da yawa da suka tabbatar da wato shugabancin sayidina ali wal a'immatil ithnai ashara bil imama da sauran limamai goma sha biyu ɗin cewa duk nassi ne ya tabbatar da su wannan ya gurguza wannan aƙidar tun daga jijiyanta ya zare ta ya zubar da ita babu kawai da yanzu da misali mu ɗauka da yake ku banni ku nemi wani to da ina 'ya'yan shi kuma za a ce su ne limamai goma sha biyu da jikokin da babu to wannan kawai maganar ta rusa dukkan aƙidansu game da walaya Warawa rawa aidan wa rawau sun kuma har ila yau wani bashan ce anna aliyan radiyallahu anhu sayyidina aliyu Allah ubangiyar da shi ya ce duk shi an ne fa suka ruwaito suka ce innahu yubayi'uni alqawmu yau gashi waɗanda suke mun mubaya'a su ne disen mutanen da alladina baya'u ababakar O su ne waɗanda suka yi wa sayidina abakar mubaya'a wa umar wa usman alama baya'uhum alaihi yau ga mutanen da suka yi wa abubakar da umar da usmanu mubaya'a a bisa ya tafiyar da su akan su tafarkin Allah yau ga ni ma su ne suka zo suka zaɓe ni akan irin manufan da suka zaɓi waɗancan mutum uku domin ita su jagorance su ina fata an gane ko to kaga ashe wanda suka zaɓi waɗancan uku su suka zaɓi sayyidina ali tunda muhajiruna wal ansar ne suke nufi su suka zaɓe ni shi ya faɗa suka ce shi ya faɗa da bakin shi in ji malaman shi'a ɗin sun waito wannan magana innahu yubayi'uni alqawmu alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alai yau ga jama'ar da suka za suka yi wa Abubakar mubaya'a da Usman da Umar da Usman Allah yarda da su bisa yarjejeniyar su jagorance su akan tafarkin manzo Allah sallam yau ga su sune suka zaɓe ni akan wannan sharaɗin falam ya kulli shahidi an yaktara dama idan aka yi rikin eh, consensus haka abin aka yi shura aka zaɓi ce ga wanda aka zaɓa to ko kana nan baka ita ka ja ba domin an ce idan mutane sun ittifaki ga wanda suka zaɓa duk wanda ya ja a kashe shi a musulunci shine ka'ida a shari'ar musulunci don kar ya kawo fitina kar ya zama dan adawa Ha wala lil ghaibi an yarudda wanda baya nan kuma aka zaɓi wani ina shi ma ba isa ya rejectin ba wanda yake nan bai da zaɓi wa inna mashura lil muhajirina wal ansar wato shura aka yi consultation shura aka yi tsakanin muhajiruna da ansa to dama waɗannan almuhajiruna wal ansar a musulunci su ne dama in suka yi shawara suka fi daga wani shine zai jagoranci bayan da za a iya ja kuma ba wanda ya isa ya ce bai yadda ba in kana nan suka yanke baka da zaɓi ka zaɓe shi in baka nan ma ka ji labari baka isa ka ka ce ka yi rejectin ba ka ki to nama shura mutane ne suka zauna suka yi shura ashe ba ba ne ya zaɓi sayyidina ali ba ƙur'ani ba bane a almuhajiruna wal ansaru nan da su ɗan shi'an suka ce gaba ɗayan su kafirai ne sai mutum goma ko ba haka bane aqidar su ga sahabban manzo Allah suka ce very few yan kirari ne ba su kai goma ba bayan mutuwan manzo Allah ce duk sun yi ridda sahabban manzo Allah masu dimbin yawan sama da dubbai sama da dubu ɗari duka wai sun yi ridda waɗansu very few ne ba su wuce kwaya, goma ba su suka rage to shi kuma sayyidina ali yake muhajiruna da ansaru ne gaba ɗaya suka zaɓe ni ta hanyar me shura ta hanyar shura kaga shura ne na muhajirun da ansar ba nafsi bane ba hadisi bane fa in ijtama'u yanda ka'idan take a shari'ar musulunci idan har suka yi ijma'i ra'ayinsu ya zo ɗaya ala rajulin bisa wani mutum suka nuna shi wa sammauhu imaman suka ce wani to kai ne jagoranmu shine imam jagoranci na zalika lillah to dama wannan abun daga Allah ne Allah ya yarda da shi fa in kharaja an amrihim kharijun idan wani mutum ya fita yace ba zai musu mubaya'a ba ya musu ya musu tawaye bayan almuhajiruna wal ansar din sun zaɓe shi bi ta'anin ko kuma suka zo suna sukan shi au bid'atin ko kuma suka kirkiro wata bid'a radduhu ila ma faraja minhu dole a tinta mutum a ce lalle ya janye daga wannan magana fa in aba idan yaki kataluhu za a yaki wannan mutumin ala tibai ghairi sabilil mu'minin saboda ana tuhuman shi ya bi wani tafarki wanda ba na mumunai ba mumunai daga ansar da muhajirin sun yi ittifaki akan wani ne kai ka zo ka ce ka fita dole za a yaƙe ka a shari'ar musulunci wa wallahu Allahu ma tawalla kuma Allah jibinta masa abin da ya aikata na wannan zunubin gobe kiyama shine wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilul mu'minina idan mu'minai duka sun ittifaqi suka ce ga hanya wani ya bi mana eh kai kuma kaki ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا duba سوسك رويتو ونن na المصدر السابق شرح نهج البلاغة مجلدين هدو أنا شافي نتري bakwai دا ثمانين دا bakwai. دوبا duk su suka kawo wannan kun ga wannan ma ya goge duk abin suka fada har da ka nasoshi daban-daban daban-daban wai daga qur'ani wai suka yi dina usman ne suka goge su wanda suka tabbatar da wilaya sannan gashi sun ruwaito a nan mutanen madina ne da ansar ne da muhajirun suka zauna suka yi shawara suka yi shura suka yanke cewa a duk girman al'umman nan yanzu bayan an kashe sayyidina usman ba kamar sayyidina ali dole yazo suna bin shi yana gudu suna bin shi yana gudu yace da Allah a nemi wani kaga wannan duk ya rusa wannan akidan nasu da cewa wai bayan shi sai dan shi bayan shi duk ai musu wasiya ta ya za a yi ga baban yake shi ba a kyale shi kaga duk ya rusa wanda za su zo bayan shi goma sha ɗayan nan limaman duka mai su gushi mala yake fahaba dalilun abinda muka karanta yanzu shi ma dalili ne na biyu fi adami wujudi nafsin wajen rashin samun wani nafsi ala aliyin bil imamati wanda ya yanke ya nassanta cewa lalle lalle aliyu dole ya zama to shine jagora fashura fi amrin imamati dama shura a wajen zaben jagora na musulmi to ta hanyar shura ne hiya lil muhajirina wal ansar dama na muhajiruna ne wal ansar muhajiruna ne wal ansar idan kuka lura kun ga manzo Allah ta zuba ya rasu khalifa na farko sayyidina abubakar mutumin madina ah, makka ne muhajirun a ah, umar da ya zo bayan su muhajirun usman da ya zo radiyallahu anhu muhajirun ne kuma ma sayyidina ali muhajirun dama ka'idan da take musulunci babu yanda za a yi wani shugabanci al'umma sai dai mutanen muhajirun domin su ne suka rigaya wajen musuluncin nan su suka rigaya wajen karɓar manzon Allah su suka rigaya wajen imani wasabiqun al-awwaluna min muhajirin ko a ƙur'ani Allah yana fara gabatar da su shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu ya rasu sahabai suka kudu a saqifati bani bani sa'ida suka zaɓi wane ne a wajen a mutanen madina suka zaɓi amru bin al al'as ne ko anini suka ce minna amiru wa minkum amiru lokacin sayyidina abubakar da sayyidina umar suna kan gawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ji kawai ga mutanen madina har sun haɗu kawai a safifatu bani sa'ida suka zaɓi nasu shugaban to shi sayyidina umar yazo zo ya ce ba zai taɓa yiwa ba na hannun awwaluna sabiqun mu ne farko mutanen makka mu ne farko zuwa ga musulunci da suka riga kowa bayan da za a yi al'ummar nan wani ya jagorance ta wanda ba mutumin makka ba muhajirun sai dai ku ku zamanto ministoci mu mu zamanto shugabanni yace babu shakka muna confessing mun tabbatar da cewa nasartum wa wasaitum kun taimaka mana kun karbe mu kun babu mafaka fa jazakumullahu khairan amma wannan al'amari na shugabancin karyan wani ya jagorance shi in ba mutumin muhajirin ba sai dai saura a ba su waɗansu mukamai haka to shi yasa ka gani dukkan su nan daga cikin muhajirun ne ina fata an gane ko to shine ake cewa fashura fi amrin imamati wato yin shura wajen fidda imam jagora wanda zai jagoranci al'umma musulmi hiya lil muhajirin wal ansar haƙƙi ne na muhajiruna da ansar faman ajma'u alaihi duk wanda ra'ayinsu ya haɗu a kansa suka ce wani ne to fa imam ya zama to shugaba ba ja wa marrafa da zalika duk wanda ce ya ƙi shi bai yadda ba ya yi tawaye to italuhu na wajaba italuhu wajibi ne a yaƙe shi a kauda shi a bayan ƙasa domin zai kawo fitina zai kawo fitina don girman Allah da demokuraɗiyya ta ɗauki wannan salon ya ga shugaba ga 'yan adawa shi ana samun zaman lafiya? ana samun zaman lafiya to ba a son a ji irin wannan ga magoya bayan shugaba na yanzu mai ci ga 'yan adawansa wanda ba su ba shi ba a haka ƙasa a zauna a lafiya ba a haka ai su tura su yi sojin yahuda su yi sojin duk abin da zai zama to alheri ga al'ummar musulmi sun yi kotelin sun yanke shi ne har suka kawo opposite din shi abin da zai kawo fitina da musiba da musiba ai salon shugabancin sarakunan mu salon shugabancin shugabanci ne irin na musulunci ko sarki iya hausa ran da ya rasu an taba jin wani ya fito shi ma ce sarkin Kano ne bayan ga sarkin abin nan kano a doba yaro allah ji kanshi ko a ce ga wani sarkin zazzau bayan wannan yana existing yana nan a kan ko kujera wani ya fito hassan ta kuma nan ne mutum zai shimfiɗa adalci yadda yake so ya gina ƙasa amma nan sai aka baka ɗan shekara hudu aka turnice ka da waɗansu mutane ma malam wai baka isa ka motsa ba sai sanatoci sun yadda sai yan house of reps sun yadda baka isa ba kana abin nan za a haɗu yanzu a cire ka ba a yadda da kaza ba aka dabaibaye mutum aka dabaibaye shi a hana mutum motsi ai ko dokan soja in ya zo naɗe wannan abin nan ɗin yake kawai tarkacen ya ajiye su a gefe da shimfiɗa nasu jikiri ɗin kawai umarni ne kawai wani abu rubutacce kawai yanzu za shi digiri number kaza kawai kar wani ya sake fitowa ya je kuza digiri number kai yanzu kawai za a naɗe a naɗa wancan kundin iska na banza da wafi na cin kuɗi da albashi kawai da karanta jaridu da fentin gidaje da sayan mai da motoci manya-manya da ma'a naɗa abin banza a tafi da shi yau in kai abin da sai a cire ka a soja amma a can sai a ce a, a sai an je nan sai an je nan sai an je nan sai kicina kawai da makamantansu to ya zo ma ya tara kuɗin zai ɗanyi aikin kafin ya tara shekaru hudu sun ƙare wani yana jira ya cinye haka za ka amma idan aka ce mutum in ya hau he ranar mutuwan hmm, sarauta tana ba mutum ya yi sarautar ke na ɗan shekara talatin ma idan kai ne ne in sarki ya rasu ko kai ɗan shekara ashirin ne kwanan na a ƙasashen yamuran na imo ne ko menene wani ɗan shekara goma sha nawa na yanta sha shida sha shida shi aka nada ba ce wannan zai lasta har shekara casa'in duk abin da yake so ya ɗora mutane ya gina ba zai gina ba to ka gani a abu to ka gani to buɗan shekara hudu fiye ka fara alherin ka fara titi ya kusa ya haɗe da kano kawai wani da ya zai ya soke wannan shi a bari shi zai shi sabo amma idan mutum ya samu irin shekara talatin arba'in to in zai dasa abu ya gyara a ƙarƙashin wannan ɗin yanzu duk wannan gyaran da wannan shugaban yake so daga ran da ya sauka wani yanzu ya ture ce duk ya bude shi kofofi a yi kawai ka za ka tarra. fitina kawai kan fitina fitina kan fitina za a yi amending constitutions za a gyara in an ga wancan eh, tsarin ya hana a cika aljihu sai a ce an dan gyara shi a kan kawai dan bracket munafikin bracket a ce wani an section an ballo daga nan an sa kaza a yi kaza duk abin da zai halatta haram sai an dan samo masa wani sakin layi an dan sa a bracket kaji mutum zai yana cin haram kai yana nuna maka ga dan wancan sakin layi under bracket kaza shi ya bashi dama ne shi ya bashi subhanallah Allah rufa mana asiri to wannan shine ka'ida ta addinin musulunci yanzu za a ce za a samu general shugaba na musulmin duniya gaba daya ka'ida ne har ranar tashin kiyama dole ya fito daga makka ne bisa wannan haƙƙin su ne ojin su an dai kekkece ne fa ga dan kasan shi wancan ga dan kasan shi wancan ga dan kasan shi wancan ga nashi kaza ka tsara wannan kenan sai fa qitaluhu wajaba qitaluhu littiba'ihi ghairi sabilil mu'minin ta ayace shi domin mumunai na almuhajiruna da ansar sun yi ittifaki cewa ne shugaba kai kaje kace kaja to ai a yaƙe ka saboda ka bi tafarkin da ya saba wa tafarkin mumunai falau kana hunaka nassun kaga da akwai wani nassi qarara minar rasuli daga manzo Allah sallallahu alaihi da ya nuna cewa sayyidina ali ne zai zamanto shugaba bil imamati to lama kana zalika da shi sayyidina ali bai ce a nemi wani a bashi ba shi a kyale shi wa aidan sun kawo ta riwaya kuma har ila su shi'a riwayar da take kara da soke wannan aqida Wace anna aliyan kana wallahi na rantse muku da Allah ma kanat li fil khilafati raghabatun wallahi na rantse muku da Allah bana kwaɗayi shugabancin nan kwata kwata kwata wala fil wilayati irbatun ba ni ma da buri kwata-kwata wajen shugabanci walakinnakum da'awtumuni ilaiha ku ne kuka tirsa Sani kuka jawo ni sai na jagorance ku wa hamaltumuni alaiha kuka dora ni akan shugabanci ku da kanku to ba yanda za a yi sa na yi biyayya kuma yanda suka faɗa ɗin haka sayyidina ali din ya faɗa haka ya faɗa duk waɗannan maganganun da mana yake ga raddi ga raddi wanda waɗancan waɗansu malamai shi'a suka kawo tabbas a littattafan tarihi exactly haka ya faɗa shi sa malamin ya yi amfani da wannan mawallafin littafin ya musu raddi kuma wannan ɗin su ma malamai shi'an ne suka kawo su su da ce wallahi ban abin nan kun taɓa tuna lokacin da sayidina umar ya rasu yana cikin jinya zai rasu ai shi ne ya zaɓi waɗansu mutum shida ko yake su je su fidda shugaba daga cikinsu har Allah ya fidda musu sayidina Usman ai lokacin an so har an ba shi shawara aka ce ya ka ɗan shi Abdullahi bin Umar ya yi including nan yace kai tanku kai tanku yace ya isa abinda baban su Abdullahi Umar ya ɗauka musu ya isa ya isa wato nauyin da ya ɗauka ya isa kar a matso da wani nashi kusa ina fata an gane ko a bari shi ma in ma a koni kuskure da menene ya ɗauka a madadin iyalansa amma ba zai zo ya ɗora wani kunwa kure Allah ya kama shi ya zo ya kama an shi ya zo ya a'a ce kun nisan tashi kwata kwata da abin nan babu wanda ya fito yace yana so babu wanda kuma aka ce nafsi ne ya tabbatar da shi babu wannan maganan ku duba sharhi na shi ma har ila yau sharhu na hajjul balaga mujalladi na hudu shafi na ɗari shida da talatin da biyu shi ya faɗi wannan duba sai da ya rantse musu wallahi ma kanat li fil khilafati raghabatun wallahi wallahi bani da kwaɗayi wajen shugabancin nan wala fil wilayati irbatun haka nan wajen jibintan alamar mutane ban da buri walakin na kum ilaiha ku ne kuka kira ni zuwa ga wannan shugabancin wa hamaltumuni alaiha kuka dora ni akan shugabancin na wallahi ku ne kaji abin da ya faɗa ko haka in ne tabbas kuma a littafin su gashi na hajjil balagati sharhu na hajjil balaga ni ina ina jin wannan ina da shi ma ina da shi ina da shi fa fi hadha an-nas kaga a wannan nassin wannan maganan yu'alliqu radiyallahu anhu istijabatahu lil khilafa shi sayyidina ali yana rataye amsa amsa shugabancin nan da yayi ala intisabihim lahu yana rataye shi a kansa yace ku ne fa kuka zabe ni wa da'awatuhum iyyaha ku kuka kira ni kuka kirsa ni la lin nafsi min Allah wala rasuli ba wai wani nafsi bane daga Allah ko manzansa ya faɗi wanda suka tirsasa shi suka ɗora shi suka kira shi suka jawo shi ba nassin Alƙur'ani ba ne duka kuma ba nassin hadisin manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam yace ku ne to jama'a idan muka kalli wannan a da hankali alaysa fi hada dalilun ashe wannan bai ishe mu dalili ala anna kulli maftarahu shuyukh shi'a ce duk abinda shehunan shi'a suka kirkiro shi fi amrin imama game da shugabanci da jagoranci na ali da iyalansa innama huwa min wad'i saba'in yahudi ba ka gani abdullahi bin saba'in ba yahudin nan bane yasa ko ba haka ba ba ku gani anya ba shi bane ya sa ya sa waɗancan ƙarin rai su kuma waɗancan suka riƙe suka bi sai don kuna lura ma a ci a wancan ɗaya eh, magana ya wancan masa raddi ya ɓata abin da ya faɗa ce ga ril abin da ya faɗa su ko suke ril ga abin da ya faɗa a ce? wannan shine duk kutubu ahlus sunna na tarihi idan ka duba wannan din ne zaka tarsa yidina al yaki ham yaki Allah bangi ya rufa mana asiri ya sa mu dace ya mana muwafaka gaba daya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh